bayan wani zama ne da kwamitin sulhu na ƙungiyar tarayyar Afirka ta yi ne kan batun rikicin siyasar Nijar. ta bayyana amincewar ta kan abokuwar juyin mulki a Nijar tare da baiwa ƙungiyar tarayyar Afirka sayya wani wakili na musamman na ƙungiyar wanda zai sayya ido a tafiyar mulkin rikon ƙwarya daga ƙarshe a mayar da ƙasar Nijar farkin demokuraɗiyya. Kwamitin ya ja hankalin ƙungiyar ECOWAS da sojojin da ke mulki a Nijar da su tunkari juna domin tattaunawa don samun hanyoyin lumana domin warware rikicin siyasar ƙasar ta Nijar. Saboda haka ne ƙungiyoyin fararen fulla da na gwagwarmaya suka shirya wata muhawara mai taken samar da hanyoyin magance matsalar siyasar ƙasar ta Nijar cikin ruwan sanyi. inda ƙungiyoyin suka buƙaci ga ƙungiyar ECOWAS da ta bi sahun takwararta ta Afirka kan batun juyin mulkin ƙasar ta Nijar. Traore Habidu shugaban gamayyar ƙungiyoyin farar fulana jihar Agades. Ƙungiyar tarayya na Afirka ya ya amince yanzu da sun tabbatar da an yi kudeta a nan Nijar. Wannan harka na kudeta ka san ba ta bi wani da aka yi kudeta kuma ake a da tsohon shugaban. Da sunan kaman ƙungiyoyin farar fulana muna tambaya ga ECOWAS ya bi abin da ya tambaye su a sakata ma wannan sanction sanction tun sanction sanction kowa ya san da ba mahikwanta ne abin yake jima ba talakawa ne eh, kowa su ma su bi a rawar yankin nan cikin lalama har ya kai da ma bai firza wanda kama za su ce shi ya shiga cikin harkokin nashi a warwar abu cikin ruwan sanyi kungiyar ta afirka ta sanar da wannan matakin ne a lokacin da kungiyar ecowas da hukumomin mulkin sojan nijar suka kwashe watanni ba tare da an samu wata matsaya ba a lokacin da mutanen kasar ta nijar ke ji a jikin su sakamakon takunkuman karya tattalin arziki da aka sanya wa kasar da yake tsokaci a kai mustapha alhaji adam wanda 'yan gwagwarmaya ne a ƙasar ta Nijar sun bayyana goyon bayan su da matakin na tarayyar Afirka a matsayinmu na 'yan fafutuka a matsayinmu na 'yan kishin kasashen afirka ecowas ya kamata a gaggauce ta ɗauki shawarar wannan karamin kwamiti da yake ƙarƙashin ƙungiyar afirka da sunan cewa wannan takunkumai a hudda su kuma a ci gaba da tattaunawa saboda ba komi ba ne ba sai illa talakan nijar ne zai iya shan wahala ko kuma in ce talakan kasashen afirka ne suke shan wahala a bangare guda kuma hukumomin mulkin sojan ƙasar ta nijar sun buƙaci tattaunawa da ecowas domin warware rikicin ƙasar ta hanyar lalama wanda tuni masana harkoki yau da kullum irin su Abdurrahman Dukko suka soma bayyana ra'ayoyinsu kan matakin na sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar na batun tattaunawa da ECOWAS. Sojoji kofa su a buɗe saboda su samu su tattauna da yawo saboda a samu mafuta Mu muna kallon shi da idon rahama da suke iya ɗauki wannan kuduri na cewa za su fito su yi magana hisi billahi saboda a saurare su su ba da hujojinsu kuma a samu mafuta ga wannan matsalar da muke ciki. Kenan suna nan suna jiran yawo musamman su bawaye su saboda da a samu a samu mafita ga wannan irin abubuwan da ake azama Niger musamman ma wannan takunkumi da liƙe boda da an ka yi. Ƙungiyar ta tarayyar Afirka dai ba ta yi batun mero da hambararren shugaban ƙasar akan mulki ba sai dai kawai ta yi kira da a sake shi da iyalansa da duk wani 'yan siyasar da ake tsare da shi. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadas, Jamhuriyar niger.